Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan antiphospholipid syndrome. Antiphospholipid syndrome wani yanayi ne da garkuwar jiki ke samar da wasu sinadarai da ke yakar sinadaran da ke taimakawa wajen daidaituwar tsinkewar jini. Daga nan kuma sai a samu dunkulewar jini. Abokiyar aiki na Baraka Bashir ta zanta da Dr. Mahmud Kawu Magashi da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano sashen kula da lafiyar mata masu juna biyu inda ya fara da bayani kamar haka. Antiphospholipid syndrome kamar yadda ake kiransa a likitanci larura ce ce wacce mai wannan larurar yakan yi fama da matsala na dunkulewar jini a kafofin jini ga mace kuma misali wasu sukan samu matsala na yawan yin bari sakamakon matsalar da takan shafi mabiya ma'ana yadda take kafa kanta a cikin fatan mahaifa akan samu matsala a irin wannan wanda wannan yakan jawo ya zama cewar babu isasshe iska da abinci da ke zuwa gada wanda da yawa irin wannan wani lokacin yakan kai ko gada ya tsumbure a ciki ko ya mutu ko kuma ya zama da cewa wani lokacin an haifi da bakwai ne ita wannan cuta ba lalle um, mace ce kadai take iya yi ko kwatan da naji ka ce dunkulewar jini na'am to kin ga wannan eh, dunkulewar jini eh, ita larurar antiphospholipid tana ɗaya daga cikin larurorin dunkulewar jini wanda daga baya mutum yakan same su domin akwai larurorin dunkulewar jini da akan haifi mutum da su amma ita ta antiphospholipid syndrome daga baya yawanci mutum yakan samu to kin ga batun dunkulewar jini a cikin kafofin jini a maza ma ana iya samun irin wannan amma da wannan sigar ta batun kamar a ce an samu matsala na yawan bari kin ga wannan mata ya shafa domin su ne suke ɗaukan ciki har su yi barinsa to me yake haifar da dunkulewar jinin to abubuwan da suke haifar da dunkulewar jinin ah, abubuwa ne wanda ah, ana iya fahimtar su ne ta hanyoyi daban-daban ah, shi dai yadda ubangiji ya tsara yadda jininmu yake ya daidaita mana komai yadda abin da zai sa jini ya dunkule da abin da zai sa jini ya tsinke sun yi daidai wa daida ta yadda wani ba zai rinjayi wani ba to yanayin da aka samu sinadaran da za su taimaka wajen dunkulewar jini sun rinjayi waɗanda za su taimaka wajen tsinkewar jini to a irin wannan yana iya jawo dunkulewar jini to ita larurar antiphospholipids da kamar da ake kiranta a turance jiki yana samar da wata garkuwa ne wanda kamar take yakar jikin to amma abin da take yaƙa shine tana yaƙar abubuwan da suke taimakawa wajen daidaituwar tsinkewar jini wannan sai ya sa jini ya zama ya fi dunkulewa mana yiwuwar ya dunkule yaron ya fiye da yiwuwar ya zama yana tsinke to wannan garkuwar jikin da jiki yake samarwa yake yaƙa idan kuma ya zama na an samu ɗayan waɗancan abubuwan da muka faɗa ko alama misali mutum ya taɓa samun dunkulewar jinin nan wanda an tabbatar da dunkulewar jinin ko kuma in mace ce ta taɓa samun matsala na ɓari misali aƙalla a ce sau uku kafin cikin ta ya kai watanni ya kai sati goma mako goma ko kuma ya zama na cewar a'a mace ce sai take ta samu bari ko ɗaya ko sama da haka na lafiyayyen yaro amma kuma cikin ya kai sati goma ko ya wuce haka ma'ana barin da barin yawanci yakan zo ne da nau'in kawai ɗaya mutu a ciki sabanin wancan da na faɗa wancan da na faɗa shine bari karo uku a jere na cikin da bai kai sati goma ba idan kuma aka samu mutuwar ɗan tayi a ciki sati goma zuwa sama amma kuma ya zama da cewar ɗan tayin nan ba wata tawaya ta halitta ce da shi ba ko wani abu ko kuma ya zama a haifi ɗa bakwai kafin sati talatin 34 shi ma wanda yaron nan ba wata tawaye halitta ce da shi ba kalauke kuma ba wani dalili ne ya jawo wannan haihuwar ɗa bakwai ba to duk waɗannan alamomi ne da suke nuna alamar cewar yiwuwar akwai matsala ta antiphospholipid syndrome to abin da zai dada tabbatar da haka shine a yi gwaji a ɗakin gwaje-gwaje a kuma tabbatar da waɗancan ko kuma waccan garkuwa da na faɗa wacce ta kan yaƙi sinadaran da su sukan taimaka wajen daidaituwar tsinkewar jini to wannan shi kan jaza mace ta dinga samun irin wannan shi kuma abin da yasa akan samu wannan bari shine ɗayan biyu ne ko uku za a ce shi ma idan ya zama cewar sayuwar mabiya domin ita mabiya kamar bishiya ce da saiwarta to yauwa idan to takan soka saiwarta ne a cikin fatar mahaifa wanda daga nan ne akan sami ma'ana musaya na iska da abinci daga bangaren uwa su tsallako bangaren yaro shi kuma da gwalan da yaro ya samar wanda ba zai iya sarrafa shi ba ya koma bangaren uwa uwa ta fitan masa to idan ya zama na sayoyin mabiyar ba su kafu yanda ya kamata ba to abu ne mai sauki a samu yiwuwar ko dai mabiyar ta bambare shine wanda abin da muke cewa abruptio placenta ma'ana idan cikin ya yi nisa kenan ko kuma a samu bari idan karamin ciki ne to ɗaya matsalar kuma shine yana iya kasancewa wannan saiwoyin sun kafu amma kuma dunkulewar jinin nan da muka yi magana ya zama ta faru a waɗannan ƙananan saiwoyin da suka kafu a cikin fatan mahaifa to wannan kuma zai zama tunda hanyar da za a yi musayar a toshe take to wannan shi ma sai ya jawo ya zama na cewar yaro baya samun isasshe iska ko isasshen abinci wanda wannan shi ma yaro yana iya tsimbirewa ko kuma daga baya ma yaro ya mutu gaba daya haka zalika ana iya samun kasancewar ko da misali kafofin jinin ba su dunkule ba to suna iya tsukewa shi kuma saboda samar da wani sinadari sakamakon waɗancan garkuwar jikin akan samar da wani sinadari wanda shi kuma aikin sinadarin shine ya tsuke kafofin jini to wannan tsuke kafofin jinin da yake to wannan yana iya jawo ya zama na cewar isasshe iska da abinci ba sa tsallakawa bangaren yaro domin yaro jininsa daban na uwa nata daban amma sinadarin abinci da iska shine kan tsallaka bangaren yaro to wannan yana iya kasancewa bai faru ba wanda wannan yana iya jawo yaro ya sumburi ko kuma yaro yaro ya mutu ko kuma dan tayin ma ya mutu a ciki to wannan sune hanyoyin da sukan jawo wannan matsala ta ko bari ko haihuwar ɗa bakwaini da akan samu amma su tsukewar wannan kafofin jini da muke faɗa kuma yana iya jawo wani ƙarin matsalar ga uwa ta yadda tana iya samun hawan jini a ciki eh, tana iya samun irin share fagen jijjigar nan abin da muke cewa severe preeclampsia tana iya ma kaiwa ga jijjigar idan misali ba a ɗauki matakin da ya kamata ba to wannan garkuwan da yake yakan wasu sinadarai a jiki shin me yake haifar da shi shin um, yanayin rayuwa ne ko a ma ko kuma yadda mutum yake gudanar da rayuwarsa yake haifar da har wannan wannan garkuwan ya zo ya fi karfin sinadaran da misali idan cuta za ta shiga jikin mutum to yawanci eh, kin san idan yadda muke a rayuwarmu eh, eh, kullum muna rayuwa ne wasu abubuwa da mukan yi ma'ana dai a zahirin me jawo kawai garkuwar ta samu har yanzu bincike bai tabbatar da kawai me sa amma akan samu waɗanda suke ɗauke da garkuwar sakamakon watakila ko mu'amalar mu ta yau da kullum alakar mu da yanayin muhallin mu da sauransu wasu yakan biyo bayan watakila ko sun suna dama can da wata larura wacce jiki ya samar da garkuwa to amma kuma garkuwar sai zama ta bijire har ta kai ga wani mataki na kuma yadda za ta iya yakar jiki amma abin da ya kamata mu gane a nan shine ana samun mata matan da suna da irin wannan ko kuma mutanen da suna dauke da irin wannan garkuwar amma kuma ba ta da tasiri sosai a jiki sai in abin da zai sa ta tasiri ya samu misali wata larura ta rashin lafiya misali a ce kamuwa da kwayoyin cuta jin ciwo misali a wani waje ko kuma a misali sai ya zama na cewar in tuna yanzu na yi magana cewar ai kafofin jini ma suna iya tsukewa su jawo hawan jini to kuma za a samu hawan jini za a samu kuma jin ciwo wanda ba wai ciwon da mutum shi zai iya ji ma'ana za a samu matsala a cikin ainihin kafofin jinin matukar sakamakon takurewa da tsukewar da suke wannan yana iya dada tunzura yiwuwar kuma waɗancan garkuwa da jiki ya samar kuma zai zama ta fara nuna yanayin ta ta yadda zai zama ta jawo wannan matsalar ma'ana dai a nan abin bayani shine shi ainihin cewa ga wanda zai samu matsalar tunda kamar yadda na faɗa na ce wannan tana ɗaya daga cikin matsaloli na dunkulewa jini wanda samuwa ma'ana daga bayan mutum yake samu ba haihuwa sa aka da shi ba ba a haifi mutum kenan da wannan a akwai larurori na dunkulewa jini wanda su kuma akan haifi mutum da su daban amma wannan ita ko a likitanci ko kuma a turanci mukan kira ta ne acquired ma'ana daga bayan mutum yakan same su masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani mako don jin ci gaban cigaban shirin a madadin dukkan abokan aiki na da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman baraka bashir ni hawa umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya